الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na biyar ko muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 24 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 25 inda ubangiji ta ala yake cewa wa minhum man yastami'u ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وبنجي سبحانه وتعالى يتي ومنهم من يستمع إليك daga cikin kafurai akwai wanda yake sauraronka, zai ji lokacin da kake karanta alkur'ani zai saurara ya saurari bayaninka amma waje Allah ala qulubihim akinnatan sai dai mun sanya rufi akan zukatansu ba sa iya fahimtar gaskiya waje Allah ala qulubihim akinnatan mun sanya rufi akan zukatansu am yafqahuhu ba sa fahimtar alkur'ani wa fi adanihim waqra mun sanya kurumta a cikin kunnuwansu wato ba sa cin gaskiya wa in yarau kulla ayatin idan suka ga kowace irin aya la yu'minu biha ba sa imani da ita wato suna da zukata amma ba na fahimtar gaskiya ba suna da kunnuwa amma ba na jin gaskiya ba saboda haka kowace aya da suka gani daga cikin ayoyin Allah la yu'minu biha ba sa imani da wannan aya ko ima ko aya ta alkur'ani ko ko mu'jiza hatta idza ja'uka har idan suka zo maka yujadilunaka suna jayayya da kai yaqulu alladhina kafaru waɗanda suka kafurta sai su ce in haza illa asatirul awwali ai wannan ba komai bane alkur'ani nan face tatsuniyoyi ne na mutanen farko wai tatsuniya tatsuniya ita ce magana labari na ƙarya anan ubangiji ta'ala yana gaya mana daga cikin kafirin akwai masu sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wanda ba sa saurara masa akwai wanda kuta-kuta ba sa zuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta alkur'ani ba sa zuwa inda yake wa'azi akwai kuma waɗanda suke ɗan sauraron sa ɗin amma sauraron ba ta neman shirya ba ba ta neman gaskiya ba akwai wanda ma suke cewa in ana karanta alkur'anin ai ta hayaniya suna cewa kar ku saurara la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi kar ku saurari alqur'ani ku dinga hayaniya a cikin sa to masu sauraron ma ba sauraro ne na neman shirya ba kamar wa'azi ne ka ce zaka je ka zauna amma kuma ba wai ka je ne don ka ji wa'azin ba an ka yana wani wuri har a tashi baka san inda aka dosa sawa ko da ayar alqur'ani ta ratsa zukatan wasu sun yi kuka kai ko a jikinka ba za ka ji ba saboda hankalinka baya kan karatu, to haka wasu kafiran wato ainihin suke suna da zukata amma ba na fahimtar gaskiya ba suna da hankali ba na fahimtar shirya ba suna da kunnuwa ba na ba na jin gaskiya ba suna da ido ba na ganin gaskiya ba wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul araf ولقد زرعنا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله تعالى يتي من هل يتديوا daga cikin mutane da aljani saboda shiga wutar jahannama ma'ana mun halicce su amma a ƙarshenta za su je su shiga wutar jahannama me zai kai su wutar jahannama shine suna da zukata amma zukatan ba na fahimtar gaskiya ba suna da idanu amma ba na ganin gaskiya ba suna da kunne ba na jin gaskiya ba wato da zukatansu da kunnuwansu da idanunsu duk ba sa amfani da su wajen fahimtar gaskiya ko fahimtar shirya Allah ta'ala ya ce waɗannan kaman dabbobi suke kai sun fi dabbobi ma bata don dabba ba ta da hankali kai kuma an sa maka hankali ya kamata ka gane mahalicinka ka gane gaskiya da shirya inda take kai amfani da hankalinka ne to sai Allah ta'ala ya ce ma sun fi dabbobi bata kuma wayannan su ake cewa rafkanannu akwai su a cikin kafirai kuma a cikin musulmi ma akwai su akwai wanda kawai shi dai yana tsari shi musulmi ne amma baya sauraron wa'azi ko guda ɗaya yana nan kungurmin jahili bai san komai ba sun bukumun umuyun fahim la yarji'un kamar yadda Allah ta ya faɗa a cikin bakara wato kurame bebaye makafi ba sa dawowa zuwa ga shirya shi kwata-kwata harkan addini ba ma nasa ba ne gaba daya amma kuwa musulmi ne kwata-kwata baya neman shiriya baya tambayan malamai baya sauraron malamai baya neman ilimi shi dai yana nan kawai kurma ne baya ganin gaskiya ko da yana ganin wasu abubuwa na rayuwar duniya bebe ne baya iya faɗan gaskiya ko da yana iya faɗan wasu abubuwa na rayuwa sannan abin nan ko makaho ne baya iya ganin alheri ko gaskiya akwai irin waɗannan waɗanda da su da dabbobi ba su da bambanci to irin wayannan ne duk wa'azin da zaka musu ba za su fahimta ba duk abin da za ka faɗa yana wucewa a bayan kunnen su ne laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta bihi aba'ad walakin anta tanfuku fir ramadi inda a ce raye kake kira ma da zai jika zai amsa maka kama kana kiran macecce ne wanda babu rayuwa a jikinsa da garwa shi kake hurawa sai wuta ta tashi amma kana hura toka ne toka ko ba ta tar maka da wuta ba za ka wasu mutane suke kuma a yanzu Allah ya kama zamani in mutum yana son shiriyan cikin sauki zai gane ba fa sai ka je ka buɗe littafi a gaban malami ka ja an fassara maka ba balle kana ka ce jan baki yana baka wahala ha ga karatu ana yin sa a masallatai da za ka yi ta zagaya masallatai in banda sallah ba abin da ake yi sai da azumi a zo a yi tafsirul ne. shi ma ka zo ka zauna saboda ka samu lada ba fahimta za ka yi ba ana ta tafiya tar tar tar tar tar tar baka san ma inda aka dosa mu amma yanzu kuma gashi nan ko ba azumi ba ana karantarwa a masallatai ana bayani a tafsirin ma ana bayani dalla dalla ba kokarin ake a ga an yi izu biyu a rana dai a sauke alkur'ani a cikin watan ba a fahimci menene Allah ta'ala yake isarwa na saƙonni a cikin alkur'ani sannan kuma ga gidajen talabijin da Allah ya kore mana wanda kawai karatu zalla suke sawa karatu na sunna ga sunna tv ga africa tv 3 ga manara tv ga wisal tv da ma wasu ma tv an an abun nan ɗinsu na sunna wanda ma ba su gama bayyana ba sannan ga handset ɗinka za ka kalla a facebook za ka kalla a youtube ga whatsapp ana turawa audio so da haka in dai kana son shirya za ka samu shirya ta wannan hanyar sai ka zaɓi irin malamin da ya kamata ka saurara sai ka dinga saurara don ka fahimci addininka kar ka zama ƙungurmin jahili a cikin al'umma ka yaƙi jahilci manzo sun ayace ya manzo sun kar ka kuskura ka zama jahili in ka zama jahili zaka zaka halaka ko ka zama malami ko ɗalibin ilimi ko mai tambaya ko mai sauraron malamai amma kar ka zama na biyar na biyar din shine jahili to idan mutum ba shiryan yake nema ba shi kwata-kwata wannan ba shi ne a gabansa ba baya gabansa kwata-kwata amma wayanda suke neman shiriya suna nan suna ɗaukan shiriya wala akwai ƙasashen da kasashen afirka da ba su da malamai wadatattu amma ta hanyar sunna tv da su afirka tv 3d manara tv risa da wannan waya ta hannu wala ta nan suke fahimtar addini ba su da wasu malamai na a zo a gani amma ta wannan hanyar suke fahimtar addini to kai kuma ka zo ka rayuwar duniya kawai ita ka sa a gaba ba ruwanka da kokarin fahimtar addini manzon sama ya ce man Allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini in ka ga wata yana kokarin fahimtar addini to Allah ta'ala ya nufe shi da alkhairi ne ubangiji ta'ala ya ce wa in yaraw kulla ayatin idan sun ga kowace irin aya daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala la yu'minu biha ba sa imani da ita to aya Allah ko dai ayan alqur'ani idan an karanta musu ta shari'a ba sa yin imani duk sakon da ake son a isar wannan su bai dame su ba ba sa fahimta babu alkhairi a tare da su ko kuma ayoyin ayoyi na mu'jiza na annabawa wanda Allah ta'ala yake bayyanarwa a hannun annabawa ubangiji ta'ala yana bayyanar da abin da al'ada bai wa a hannun annabi domin ya zama sababi na imanin al'ummarsa su yadda cewa wannan abu daga Allah ne tunda Allah ta'ala ya bayyanar da wannan mu'jizan to kama yana cewa ne sadaqa abdi fi ma qala wa barra bawa na ya gaskiya cikin abin da ya faɗa to amma duk ayan da ta zo ko mu'jizan da ta zo babu alkhairi a tare da su bare su fahimce ta kuma babu wato adalci a tare da su shi yasa a cikin suratul anfal ubangiji ta'ala ya ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum da Allah ta'ala ya san alkhairi a tare da su da ya jiyar da su jiyarwa na gaskiya a cikin suratun nali Allah ta'ala ce wa ma anta bi hadi da umi an balalatihim in tusnu illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun Allah ta'ala ya ce kai fa ba za ka iya shiryar da makafi ba wanda ba sa ganin gaskiya ba makafi wanda ba idon su baya gani ba ba ka iya shiryar da makafi waɗanda ba sa ganin gaskiya ba ruwansu da gaskiya ba za ka iya shiryar da su ka ɗauke su daga kan ɓata ba wanda kake iya jiyarwa wanda wa'azi zai amfane shi shine wanda ya imani da ayoyinmu kuma alhalin suna musulmi waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suna musulmi masu mika wuya kenan su ne wa'azi yake amfana shi yasa za ka buga sama da ƙasa wala ba zai gane ba duk yadda kai saboda ba gaskiya yake so ba sai Allah ya kurmantar da shi kawai ba iya gane gaskiya to idan ka nemi shari'a ko Allah sai ya tsora ka a ciki wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk mai kokarin ya gane shari'a Allah ta'ala ya ce za mu shiryar da shi ta farkin mu zai gane inda gaskiyan take amma ba ka yi ƙoƙari ba to ai shirya ba abun banza ba kamar yadda in kana son kuɗi ko kana son arziki ko kana son rufin asiri sai ka tashi ka nema kana son tafini na tafinin gidanka za ka tashi ka nema kafin ka samu to haka nan ita ma shirya neman ta ake domin shirya ta fi tsada akan kuɗi saboda haka sai wanda Allah yake so yake ba sai wanda ya ƙoƙari wanda ya dage da gaske yake tsakaninsa da Allah sai Allah ta'ala ya dora shi akan shirya to ita ma sai ka neme ta in ka nema kuma Allah zai baka ubangiji ta'ala sai ya dora ka akan shirya Allah ta'ala ce hatta idza ja'uka har kafiran nan dai idan suka zo maka ba sa son gaskiya amma idan suka zo maka yujadilunaka suna jayayya da kai suna kokarin muqabala da kai yaqulu alladhina kafaru sai su ce sai Allah ta ce sai kafure su ce to su din ne kafuran sai su ce nan an yi al-izhar fi mawdi al-izmar don a bayyanar da siffansu da sai a ce yaqulu yaqulu kawai yaquluna in haza illa asatirul awwali sai su ce ai wannan ba kai bane face tatsuniyoyi ne na mutanen farko za su yi ta jayayya da manzon sama wai qur'ani ba daga Allah bane tatsuniya ne tatsuniya na mutanen farko kun san dai tatsuniya za a baka labari sai ka kaman da gaske a ƙarshe sai a ce takurin gus ma'ana ba gaskiya ba ne <laughs> gaskiya wanda ya tsori ta alhaki a kansa wai takurin gus wanda ya tsori ta alhaki a kansa to kaga dama ƙarya ne kenan in ka tsori ta alhaki a kansa to haka suka ce wai alƙur'ani wai tatsuniya ne saboda haka maza sun ajiya ko ta ne a littattafan farko sai zo yana gaya musu to bai iya rubutu ma ballantana ya kofin bai iya karatu ba ne karantu a wani wuri wahayi ake masa ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam to wannan ƙaryansu ne sun sani alqur'ani daga Allah yake ba tatsuniya in tatsuniya ne sun iya kirkiro tatsuniya su kirkiro mana kuma ba sai su tsara nasu bai zama irin alqur'ani ba za su iya wannan littafin gagarau ne duk wanda ya ce maka alqur'ani ba daga Allah bane to ka ce ya kawo irin nasa yayi daidai da alqur'ani har duniya ta tashi ba zai iya ba to sai qur'ani daga Allah ne to anan aka ce sun zo suna muqabala tare da manzo Allah suna muqabala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan alqur'ani muqabala wato wata wani mataki ne na ƙarshe na da'awa shi muƙabala ba a son sa asali asali shine kai wa'azi asali shine ka kawo hujjoji akan abin da kake a kansa na, fahimta to sai in ya gagara ne an rasa yadda za a yi kuma aka ga mai neman muƙabalar nan shirya yake nema to sai a yadda a yi muƙabala da shi don ubangiji ta ala cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya hasan kai kira zuwa ga tafarkin ka da hikima hikima ba ma sai ka tsaya kana kawo dalilai ba ta hanyar hikima su gane ta ruwan sanyi wa kula lahu qawlan layyinan magana mai taushi magana ta hikima ta yadda za su fahimce ka to idan a haka ba za su gane ba sai kai almau'izatul hasana wa'azi mai kyau shine ka dinga kawo ayoyin alkur'ani ka dinga kawo hadisai kana kawo hujjoji kana faɗan ayoyin da suke tsoritarwa ga wanda bai yadda da abin da ake gaya masa na gaskiya ba ayoyin da suke kwadaitarwa ga wanda wato yake neman gaskiya to wannan shine mau'iza hasana to duk wannan in bai amfani ba ne fa aka ga mutum mai taurin kai ne kuma idan an yi an da shi din zai iya saukowa to shi ke nan shikenan wajadilhum billati hiya yasa. kai jayayya da shi ta hanya mai kyau ta hanyar ne ta hanyar ikhlasi da kokarin ya fahimci gaskiya ba ta hanyar da kawai kana son kai ka nuna cewa kai mai ilimi ba bane don galibin muƙabalolin da ake yi kawai bayyanar da ilimi ne kai burinka ka kure mutum ne kawai ka burge kawai shine galibi to wannan ba hanya ce mai kyau ba wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya asan kar yi jayayya da yahudu da nasara kar yi muqabala da su sai ta hanya mafi kyau shine ta hanyar neman shiriyar su in ka san ka in kai da su za su karbi shiriya kai in kuma in an yin ma ba gaida da su yi ba zai iya zama fitina to kar yi muqabala ba ta da amfani eh ko wa'azi ne sai yana da amfani yake fa zakir inna fatiz zikra kai wa'azi in wa'azi yana da amfani so da aka in bai da amfani mai amfanin sa to haka nan shi ma muƙabala in ba ta da amfani ba amfanin yinta. ta kuma galibi galibi duk wanda yake neman muƙabala za ka samu a kan barna yake kan barna yake galibi Ɗan kaɗan ne wanda zai ce maka zo mu yi muƙabala ya zama yana kan gaskiya domin duk yan bidiya da ake muƙabala za ga su suke neman muƙabalan yan ahlul ahawa masu bin son zuciyarsu su suke neman muƙabala amma wanda yake kan shirya karantar da shirya kawai yake yi in ta yi maka ka ɗauka in bata maka baka je gaba baka cutar da shi ba ba abin da zai cutar da shi shi yasa imam malik idan ka zo wurinsa ka ce za ku yi muƙawala sai ce a'a ni fa bana shakka akan abin da nake a kansa kai ne kake shakka akan abin da kake a kansa ka je ka nemi abobota ne irin ka masu shakka akan abin da suke akai ku je ku yi muƙabala amma ni ba zan yi muƙabala da kai ba to ina shakka ne ballanta na ka zo kana ta kawo min dalilai don ka gamsar da ni ba shakka to saboda haka galibin masu neman mukabala a cikin shakka suke a cikin al'amarin su kuma ba gaskiya suke so ba kuma har yau ni dai ban san inda aka je aka yi mukabala aka tashi je daga ciki yace to ya yadda duk abin da wani dan uwansa ya faɗa gaskiya ne ya yadda ya faɗi yace to yanzu ya sallama ya bar ra'ayinsa ya bar fahimtar ya dawo fahimtar abokinsa ai kabbara a tashi ya zama abokinsa shikenan su tafa hannu su tashi kai ka taba gani ne a haka ake tashi baran baran ko an kure mutum ba zai yi da an kure shi ba sai dai mai sauraro ya gane wanda aka kure kawai amma wanda ake mukabalan da shi ba zai taba sallama ta ato ah, je ga lalle ka kure ni kaga ba gaskiya a ciki imamu shafi ya ce ban taba mukabala da wani mafaci na so gaskiya ta bayyana akan harshensa wato sai na so a ce shine mai gaskiya ba ni ba saboda in shine mai gaskiya na karu na karu da wani abu ne ilimi idan ni ne da gaskiya kuma ba wani karuwan da ne yayi ta kaga wannan muƙabala ta don Allah kenan wanda za ta don Allah sannan kuma wata muƙabalan fa kallin wannan ƙaryan ne mutum ne kawai yana da wasu fitinanne ne yana da wata aqida mummuna ya rasa yadda zai ya tallata ta a fahimta ba a san shi ba to yana ta yi babu jama'a ba ta karuwa sai ya samu wani shahararren malami sai ce zo mu yi muƙabala. na malamin kuma ana sauraron sa da an zo an fara sai ce sai hankali ya dawo kan kansu gaba daya to daga nan sai ya tallata ainihin wato sa da yake so ya tallata daga nan kuma ya sanu kuma ko ya kai wani nasa zai dauka bai zai dauna ka ba ko ya kai ai mutane ba kowa ne yake da zurfin fahimta ba to sai sa irin wani sun zo maka ce a sauka lafiya kawai ni bana bana mukabala idan shirya kake nema kai tambaya a baka amsa in wani abu ne ya shige maka duk baka gane ba kana da wata shubuwa ka tambaye ni baka amsa amma ni ba na muƙabala saboda muƙabala galibinta ba ta da amfani yawa galibinta haka ake tashi ba ta yi tasiri ba galibinta alfahari ne neman a san cewa ina da ilimi to me amfaninsa ka yi abinka don Allah idan za ka yi to shi sa ubangiji subhanahu wataala yake faɗan irin yadda yadda su alul kitabi suke yi cewa alqur'ani tatsuniya ne na mutanen farko ina hujja akan wannan in tatsuniya ne su ma su je su ɗauko tatsuniyoyin mutanen farkon ya zai zama irin alkur'ani kaga ba gaskiya ba ne sai Allah ta ce wa hum yanhauna anhu wa hum yanhauna anhu wa wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وبنجي تعالى وهم كافرين ينحون عنه سنا حناوا أبي تسكيح سنا حنا متانيس بمنزون الله صلى الله عليه وسلم suna hana mutane su bi alkur'ani suna hana mutane karban gaskiya wayan auna anhu kuma suna nisantan gaskiya suna nisantan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta son ma su kusance shi ballatana su karbi gaskiyan da yazo da ita wa in yuhlikuna ba kowa suke halakarwa ba illa an kusa hun face kawunan su wa hum la yash'urun alhalin ba su sani ba wato da sun sani duk wannan abin da suke masifan za ta koma a kansu ne ba abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu abin da ya shafi wani laifinka dai naka ne to duk wanda shi yana ganin yana badda mutane ya sani akan shiriya ba akan shiriya yake ba amma kuma yanzu yana kira akan bata sai sani yana cutar da kansa ne a kwafurai akwai a munafukai akwai a cikin musulmi akwai a cikin musulmi, na musulmin shi ya fi damuwa ma don yanzu in kirista zai na wa'azi don Allah wani musulmi ne zai rutsu da wa'azinsa da zai rudu da shi ba amma musulmi zai zo ya maka wa'azi ya tsora ka akan shirka ya ce shine tauhidi ya tsora ka akan bid'a ya ce maka shine sunna kuma ka yadda wasu sai sun rutu da wannan suna gani ai babban malami ne kuma ba fa mutum bai san shirya ba Galibinsu su sun sani cewa abin da suke a kansa ba gaskiya ba ne amma sun riga sun tara jama'a sun tara jama'a akan wannan ana musu biyayya ana musu alkhairi suna amfana to sai za su fito su ce kai duk abin da na gaya muku shekara ashirin da ta shige nan ba gaskiya ba ne na gano cewa bata ne saboda haka na dawo kan shirya kuma ku dawo kan shirya. A ina ka taba jin wannan sai dai almajiransu almajiransu kan za su gane ko ƴaƴansu matasa sukan iya ganewa su fita amma su manyan ba wanda zai zai bayyana maka ya ce maka ya gane fa cewa a sai akan bata yake yaran nan sun fi ni gaskiya fa saboda haka ku bar wannan abun da na karantar da ku ku dawo kan abun da wa'annan masu gaskiya ahlus sunna suke tsora ku a kansa ba za su iya maka wannan ba kuma ba ba su gane ba ne sun fahimta sai dai kokarin kakalin dalilai a kalito nan a kalito nan to duk mutumin da yake haka ya sani cewa yana halakar da kansa ne ba a halakar da kowa sai dai duk wanda ya amsa masa ya bata to shikenan shi ma ya halaka amma masifar tana komawa a kansu ne shi yasa kuma suke shiga damuwa da wani hali shi yasa ba sa karuwa riguwa suke kullum kaman kuɗin guzuri amma da'awa ta kafi ya ci gaba take yi manzon sama ya mana kashe ni akan masu kira izuwa ga barna hadisin bukhari da muslim hadisin huzaifa huzaifa bin yaman yace kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makafata an yudrikani fa qultu ya rasulullah inna kunnafi fi jahiliyatin wa sharrin فجاءنا هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل قال وما دخل قال قوم يستنون بغير سنتي ويعتدون بغير هدي تعرفون وتنكرون وقال وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وزي فيتي متاني سنكسنتي suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi galibi ko an yazo alkhairi alkhairi ni ko sai nake tambayan sa sharri don kar in fada ciki yanzu wannan muka tsaya anan galibi mutane a wa'azi abin da suke so shine a dinga fadan falala in kai kaza kana da falala kaza in kai kaza kana da lada kaza wa'azin falala dai zaka ga ana son wannan wa'azi maza da mata amma idan ka zo kana faɗan abubuwa na sharri a nisance shi abu kaza wani ma hankalin sa tashi yake ba zai iya zama ya saurari wa'azin ba to ko in baka guji sharrin ba wannan sharri ne zai lalata maka wancan alkhairin naka sai ka je kai abin da ma zaka fita a musuluncin gaba ɗayansa to shine abin da mutane ba sa fahimta an zo ana wa'azi akan shirka ana wa'azi akan bid'a wani ma sai ce kana neman ka tada hankali ne wannan yana tada kura sai dai ka haɗa kan mutane kawai ka bar faɗan gaskiya kawai duk kowa ma a tafi daidai kawai kowa ma a tafi a haka kowa akan daidai yake kuma addinin Allah ba zai taɓa zama haka ba akwai alkhairi akwai sharri ka nisanci sharri ka aikata alkhairi sai ta ya rasulullah mun kasance zamani da muna cikin jahiliya da sharri sai Allah ya zo mana da wannan alkhairi fa ja'ana Allahu bi hadha alkhair sai Allah ya zo mana da wannan alkhairin shine addini gashi nan addini ne yanzu ghaffan tariyan da dumi-duminsa muke karɓansa sai ce to ya rasulallah yanzu bayan wannan alkhairi akwai sharrin da zai biyo ba ya ce akwai za a samu matsaloli za a samu masu cewa masu annabawa ne ma suna jijiya mun karanta wannan mutum zai ce shi annabi ne ya rusa duk addinin manzon Allah sallallahu alaihi sallam masu kira zuwa ga shirka an samu matsaloli da yawa sai ce to bayan wannan sharrin kuma akwai alkhairi yace akwai alkhairi amma wa fihi dakhan akwai dan kura a cikin sa akwai hayaki sai ce to ne menene kuran yace zaka samu mutane ne suna sunnantuwa ba da ta ba suna addini su ba akan sunnan manzon Allah sai alaihi ba suna bidiyoyi suna karban shari'a ba akan shari'a ta ba shari'an su ba shari'an manzon Allah sai alaihi ne wa khairul hadai hadai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba sa kan shari'an manzon Allah sai alaihi yace ta'rifu minhum wa tunkir ta'rifu minhum wani lokacin abin da suke yin sai kaga eh daidai ne wa tunki wani lokacin kuwa sai kaga kuskure suke suna kan kuskure yanzu wannan sune yan bid'a kenan ko kaga dan bid'a sallan sa daidai ne la ilaha illallah da yake faɗa daidai ne azumin sa zakkan sa amma in yazo ya shigo maka da wasu abubuwa kuma na na addini ya zo shigo da wasu abubuwa baki a cikin addini kaga wannan kuma dole kai inkarin su ba daidai bane kuskure bidiyoyi ne kin gyaran Allah ne a aikace suna cewa manzo Allah ta sama bai isar da sakon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi ba yanzu su da su kare ka kaga wannan kuma sharri ne dole kai inkarin wannan imam mali yace man ikhtara bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khana Allah fi risala duk wanda ya kirkiri bidiya ya ce a ah, wani bidiya ne mai kyau to yariya manzo Allah sama ya ha'i ya ha'i Allah a cikin isar da sakon sa so da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini na ce wa malam yakun yawma idin dinan fala yakunu yawma dinan duk abin da bai kasance addini a wancan ranar ba yau bai zai zama addini ba sai mu ya zo ya kakulo su abubuwa ya ce maka su ma addini ne ba man za su ma ya yaƙi bidiya ya ce iyakun wa mudasatil umuri fa inna kullu mudasatin bidiya wa kullu bidiyatin balala wa kullu balalatin finnar ka shedin ku da abin da aka kirkiro aka shigar da shi a addini duk abin da aka kirkiro aka sa addini babu hujja a kansa bidiya ne ko ta bidiya bata ne ko ta bata wuta za ta kai ka to duk malamin da ka ji a wa'azinsa yana ja wannan hadisin to alu sunna ne ka ji yana cewa iyakun wa mudasatil umuri fa inna kullu mudasatin bid'a wa kullu bid'atin balala to alu sunna yan bidiya ba ta iya ja wannan hadisin sannan ka yana ma muqaddima ina cewa innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ah, menene karshen abun nan abun ah, wa khairal hadayi hadayi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalal in kaje yana irin wannan muqaddiman to karka tambaya ahlus sunna ne yana cewa fiyayyen shiriya shiriyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura shine bid'a ko wace bid'a bata ne ko wace bata za ta kai ka in dai mutum ya kafa wa'azi kaji yana wannan muqaddiman to kai ahlu sunna ne ka nade kafanka kawai karka miƙe ka nade kafanka kawai ka saurari wa'azi amma dan bid'a bai isa maka wannan muqaddiman ba kuma bai zai kawo maka kuma bai isa kafa lacca akan mahimmancin bin sunna da sharrin bid'a ba bai zai iya ba nan ma in ka wata yau zan yi kan akan kan bidi'a ko akan abun nan bin sunnar manzo Allah ta sunna to alu sunna ne to kaga kenan sun sani sun san bidi'a sharri ne amma kuma suna nan suna yin ta ko ba sa son a ambace ta ko ba za su iya wa'azi kan ta ba ba za su iya wa'azi kan ta ba saboda haka wannan shi ake gane su waye ahlus sunna waye yan bidi'a wata ran a Kano an gayyaci Abdul Jabbar shekaru ta dama tun ma bai bayyana yana yin abubuwa na shi'a ko kokarin aibanta manzo Allah ta sama ba a Kano nan a Kano a kofar bai sai aka gayyace shi wa'azi sai aka bashi topic aka ce bid'a abin nan topic din shine bid'a da nau'o'inta bid'a akan sharrin bid'a yana zuwa da yazo wa'azi sai ya ko kitabu tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdullah littafin da yake koyar da tsantsan tauhidi sai daga littafin sama yace kun ga wannan wannan shine bid'a asalin bid'a kenan wannan littafi sai dinga karanta wasu abubuwa a ciki yana yin inkarin su kuma wasu duk abin da ya kawo din ayan alqur'ani ne da hadisi da maganganun magabata sai ce to kaji ya ce anan ko alhalin ko magana ta Abdullahi bin Abbas ne ko wani daga cikin sahabbai sai inkarin ta kaga ba zai iya magana kan bid'a bane ba zai iya ba? saboda haka sai ya ce wai littafin wai wannan littafin shine bid'a maimakon ya kawo hadisin bidi'a ya yi bayanin me bidi'a ya kawo misalai na bidiyoyi ba zai iya ba sai zai fi dinga faɗan son zuciyarsa yana yi wa Muhammad bin Abdul Wahab raddi kuma ba a ce masa ka zo kai Muhammad bin Abdul Wahab raddi ba to tana ake gane yan bidiya tana kuma ake gane suwaye suwaye ahlus sunna manzo sun afa ce masa akwai za a samu alkhairi domin mutane na Allah ba sa karewa sai alkiyama ta zo tashi amma a ciki zaka samu ƙura? Hayaƙi su ne wa yan bidiya kenan sai ce to bayan wannan alkhairin akwai wani sharri ce na'am du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu hufiya. akwai masu kira akan doron akan kofar wutan jahannama duk wanda ya amsa musu za su jefa shi a wutar jahannama ne su ne masu kiran mutane akan wutar jahannama su ne masu kiran mutane akan shirka kana amsawa ka zama dan wuta da zaran ka amsa kawai shikenan kai dan wuta ne to duk mutumin da zai tsora ka akan shirka ya nuna maka wani mutum daban ya ce shine Allah ko aljannan ka na hannunsa ko shine zai kare ka daga shiga wuta to kai ma ka san ya riba ka da Allah yana kiran ka zuwa ga wutar jahannama ne yana kan gabanta kana amsawa kawai zai tura ka a ciki ne kawai ka tafi wannan shine abin da ke faruwa manzo da sama yace za a yi wa'annan mutanen kuma ga sunan ana yin su yanzu haka suna zagin Allah suna zagin manzo Allah ta sama kuma ana musu kabbara a matsayin su bayin Allah ne baka ita ma ka taba su ba to kaga wannan shine sharrin kenan na ƙarshe to sai ku zai fahimta to yanzu idan na rayu a irin wannan lokacin yaya zan yi ya ce ilzam jama'atal musulmi na wa imamahum ka jizinci jama'an musulmi da shugabansu ka rabu da duk wayannan yan hayaniya dukkansu ai akwai inda galibi musulmi suke akwai gaskiyan kuma aljama'atu man kana alal haqqi walau kana wahdahu in ji abdullahi bin abbas duk wanda yake kan gaskiya shine jama'a ko da shi kadai ne ma'ana ka jizinci ahlus sunna ba ruwanka da can. da shugabanni na addini sai ce to idan ba su da jama'a ba su da kuma shugaba ba sai ce ka fita ka bar garin ka tafi daji ka je ka zauna a gindin bishiya ko da ba ka da wani abinci sai dai ka ci itace to ka je ka ci itace hatta yi kal kalmautu, har mutuwa ta zo ta riske ka don ya bi maka akan ka rayu cikin su kuma ka zo ka bata ka je ka shiga wutar jahannama to wannan ne masu kira zuwa ga wato ainihin bata wanda suke kiran mutane zuwa ga bata kuma suke hana su karban shirya to suna ainihin wato batar da kansu suna halakar da kansu kuma suna batar da al'umma sai Allah ta'ala ce walau tara da za a nuna maka iz wuqifu 'ala nari lokacin da za a tsai da su akan wuta su waɗannan masu kin karban gaskiya masu hana mutane su karbi gaskiya da za a nuna maka su a lokacin da aka tsaye da su kan wuta za a jefa su a ciki da ka ga al'amari mai muni da ka ga al'amari mai tsanani faƙalu a lokacin sai su ce ya laitana kai mu nuraddu ya laitana ina ma nuraddu za a mai da mu wala nuka bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba wa kuna minal mu'minin mu kasance daga cikin mu'minai wato da za a nuna maka lokacin da za a kawo su su ga wuta kiri-kiri za su shiga sai ka ji suna cewa ina ma za mu dawo duniya a mai da mu duniya mu je mu yi imani da Allah ba za mu karyata ayoyin Allah ba ba za mu kasance cikin masu karya ba wala da kaga babban al'amari da kaga al'amari na ban tsoro da kaga yanda ido ya rena fata a wajensu wannan kuma shine abin da zai faru duk wanda ya karyata ayoyin alqur'ani to za a jefa shi a wutar jahannama kuma ba wai jefa shi haka kawai ba sai an daure shi sai an sa masa sarƙa an kukumce shi an masa mari an haɗa hannayensa da wuyansa an ɗaure kafin a je a jefa shi don ubangiji ta'ala zai ce wa mala'iku khuzuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku ku kama shi ku masa kukumi shine ku sa masa mari ku ɗaure hannunsa da wuyansa ku sa shi a cikin sarƙa wanda tsawonta ya kai zira'i saba'in a nan za a nannaɗe shi a nannaɗe shi sannan sai a je a jefa shi a wuta fudail bin iyaz yace idan aka faɗi wannan mala'iku dubu saba'in suke rige-rige tafke wannan mutumin Allah ina za su rike mala'ika rige-rige suke yi a tafko shi a ɗaure shi sannan a je a jefa shi a a wutar jahannama a cikin suratu ibrahim ubangiji ta lafe wa taral mujrimina yawma izin muqarranina fil asfar zaka ga mujrimai masu sabawa Allah fasikai a wannan ranan abun daurewa a cikin mari itace ne za a haɗa wuya da hannu a ɗaure da itace a nan za a je a jefa shi a cikin suratul furqan yace wa idza ulqu minha makanan dayyiqan da da'aw hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan wa da'u suburan kaseera idan aka jefa yan wuta a wani wuri a cikin wutar jahannama mai kunci can wani wuri lungu aka je aka jefa su suna masu ana masu ɗaure su ko ina an dabaibaye shi da sarƙa to sai kaga a lokacin suna kiran wahala halaka sun shiga uku sun halaka sun shiga uku sun halaka to za a ji tausayin su ne sai Allah ta'ala ya ce kar ku kira halaka guda ɗaya ku kira halakoki masu yawa a nan duniya ne in ka ji tausayin kanka sai a ji tausayin ka a lahira ka karɓi shari'a ka zama bawan Allah mutumin kirki amma lahira ihun ka banza ne ihun ka banza in ka shiga wutar jahannama tausayi bai zai sa a fito da kai ba wa tsalal buka'u walan yurham tadarru'uhum fiha wala riqqatun tughni wala jaza'u kuka yayi tsawo kuka kuka ba a tausaya wa kankan da kai da suke da rena kansu da suka yi ba wani wayyo Allah kai mutum ya shiga uku ya lalace wani raki gajiyan hakuri duk baya amfani ka ji tsoron Allah ka gyara halayenka idan ka je lahira za ka samu kyakkyawan sakamako to da ka duk halakan da za ka kira ba za a ba za a tausaya maka ba ubangiji ta da sai ce bal badalahum bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين بنجي تعالى بل ba za a mai da su me ba ba za a mai da su duniya ba shi ne bal bal ba haka ba ne abinda suke tamani bai zai yiwu ba ko abinda suke so bai zai yiwu ba badalahum ma kanu yakfuna min qablu da suka kasance suna boyewa tuntuni shine bayyana boye kafirci boye munafurci ba su yi imani da Allah ba amma da gangan ne ba wai ba su san gaskiya ba ne wa jahadu biha wa staiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun sani suna da yaƙini amma suka ki su bi saurin kai ne kawai to wannan yanzu sakamakon wannan abu ne bayyana musu a lahira gashi nan suna shan wahala walau rudu da za a mai da su duniyan la'adu da za su koma limanuhu anu ga abun da aka hana sun, wannan shirkan dai da za su sake yin sa wa innahum lakazibun tabbasu makaryata ne inji ubangiji ta'ala wato cewa da suke wai da za a mai da su za su yi imani ba za su karyata ayoyin ubangiji ba za su kasance cikin muminai Allah ta'ala ya ce wallahi karya suke yi in sun dawo duniyar ma kafirci za su ci gaba da yi mutum nawa ne ya laifi a nan duniya aka daure shi aka kai shi gidan yari ya shekara goma kuma da ya dawo ya ci gaba da satansa ko fashi da makaminsa ya ci gaba da ta'addancinsa to da da a dawo da su duniya ma ya ci gaba da kafirci to in an kai su lahiran ma suka sake nema a dawo da su za a dawo da su to Allah ta'ala ya sani cewa ƙarya suke shi yasa kuma fa ba wai sun nemi su dawo duniyan nan dama saboda wai sun yi nadama ko suna neman shiriya suna kwaɗayin imani ba ne? a'a sun nemi su dawo duniya saboda sun ga wahala sun ga azaba sun tabbatar da ƙaryansu ta kare wahala ne kawai ta sa suka tuba suka ce za su dawo duniya to a lahira kuma ana tuba ne a duniya ne ake tuba ai ba imani ne yasa za su yi ba ba ba ba kudayin imani ne yasa suke cewa a dawo duniya ba wahala ne kawai sun san cewa duniya kaman a aljanna suke shi yasa aka ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir hadisi ne ingantacce duniya kurkukun mumini ne aljannan kafuri ne wato duk daɗin da kake ji a duniya inda kai mumini ne to kaman kana gidan yari ne in an kwatanta da rayuwar da zaka yi a aljanna ta jin daɗi duk daɗin da kafuri yake ji ai duk wahalan da kafuri yake sha a nan duniya to kamar yana aljanna ne an kwatanta wahalan da zai sha a lahira ta wutar jahannama to kaga su sai suka ɗauka cewa duniyan ma in an je ai lahiran ma in an je ba wani abu bane kawai tunda a duniya suna shakatawa suna walwalawa ga karka rutsu da wannan la yanqurannaka تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد kada shakatawan kafurai wanda ba su yi imani da Allah ba a nan duniya ya ruɗe ka kai ma ka je ka kama sharhodiya wai kana shakatawa da su kana kwaikwayon su dan jin daɗi ne dan kaɗan sannan ba kuma su ta jahannama ne tir da shimfuɗa wutar jahannama ita za a shimfuɗa musu wato ainihin a ɗora su akai kuma a rufe su akai saboda haka wutar jihar jahannama ita ce makomarsu to ubangiji subhanahu wataala yace da za a dawo da su din ma duniyan to da za su koma a cikin kafurkinsu da wa Allah ta'ala to da haka ƙarya suke a cikin wannan maganansu wannan yana nuna ubangiji subhanahu wata'ala ya san gaibu alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya sa abin da ya kasance a baya ya sa abin da yake kasancewa yanzu ya sa abin da zai kasance nan gaba kuma ya san abin da ba zai kasance ba a nan gaba kuma abin da ba zai kasance din ba a nan gaban da zai kasance din Allah ya san yaya zai kasance in ba ubangiji ta alaba yake da wannan ilimi ce ta ce walau ruttu da adu nuhu anhu da za a dawo da su duniyan ma tare da cewa fa ba za a dawo da su din ba amma da za a dawo da su din ma da za su koma zuwa ga kafircin su ne kuma Allah ya san ba za su dawo din ba kuma ya san inda za su dawo din ga abin da za su yi jalla jalaluhu to da haka ubangiji subhanahu wataala ya riga san bayansa ciki da waje ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma ciki da wajen su ya sani su ko ba su san ubangiji subhanahu wataala haƙiƙanin sani ba wa qalu in hiya illa hayatuna dunya haka suke faɗa su kafirin kafin su mutu wa qalu suka ce in hiya illa hayatuna dunya ai wannan rayuwan ba wata rayuwa bane illa rayuwar duniya ne wa ma nanu bi mab'uthin ba za a tashe mu ba wato ko da sun ga sai sun maimaita wannan kalmar da suke faɗa da in hiya illa hayatuna dunya wa ma nanu bi maqusi in hiya illa hayatuna dunya rayuwar ma ba komai bane rayuwar duniya ne kai? kawai ma'ana babu rayuwar lahira shine ma'anan wa ma nanu bi maqusi mu ba ta da mu za'i ba na mutu wa na haya kawai mu mutu mu rayu mu rayu mu mutu to wannan kalman sun faɗe ta kafin su mutu kuma da suka ga azaba suka ce a dawo da su duniya inda za su dawo din ma da za su sake faɗan wannan kalmar za su sake faɗa za su ci gaba da wato ainihin kafircin su shi yasa Allah ta'ala ya ce wa innahum lakazibun lalle su makaryata ne don sun yi inkarin alkiyama kuma ta tabbata inda za su dawo za su sake inkarin ta sai Allah ta'ala ya ce walau tara izu bifu ولو ترى ala rabbihim. على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وبنجي تعالى يتي ولو ترى إذ وقفوا على ربهم da za ka ga lokacin da za a tsaye da su a gaban Ubangijinsu, da kaga tashi hankali, a tsaye da kafirai a gaban Ubangiji su bani wata'ala za a musu intabiyu. idan ba su ci ba za su tafi wuta kuma tabbas ba su ci wannan jarabawan ba to da za ka ga lokacin da za a tsaye da su da ka ga ido kan ƙuruƙuru kashi a atan absaruhum tarhaquhum zilla da kaskanci idonsu ya fito ƙuruƙuru malam ido ya rena fata da ka ga tashi hankali qala sai ce alaysa haza bil haqq idan suka ga azaba suka ga wahala ubangiji ta sai ce alaysa haza bil haqq wannan ba gaskiya bane da a duniya kun ce kai ba wani tashi alkiyama ba wani azaba to ga azaban sun ganta alkiyaman ta tashi sai Allah ta'ala ya ce wannan ba gaskiya bane gashi kun shiga tashin hankali qalu bala wa rabbina sai su ce eh wallahi ya gaskiya ne wa rabbina mun rantsa da ubangijinmu amma a duniya ina sun ki su yadda kala kila suna tamani za a sassauta musu ko in sun yadda sun ce eh lalle gaskiya ne kala sai ubangiji ta'ala ya ce fa zuqul azaba ku dandani azaba bima kuntum takfurun saboda kafurce wanda kuka kasance kuna yi a duniya ba sassauci a yi me eh, kun yadda ne yanzu ne kuka yadda ko da ba ku yadda ba to ku dandani azabar Allah to da haka ubangiji ta Allah ya dandana musu wato ainihin kudan su kenan za a tsaye da su a gaban ubangiji subhanahu wataala wannan abun tsoro ne yau mai komun nasu li rabbil alamin ranan da mutane za su tashi a gaban ubangijin talikai wannan ranan abun tsoro ne amma in ka ji tsoronta a nan duniya ka gyara halayenka wallahi baka da tashin hankali a lahira cikin nitsuwa kana cikin inuwan al'arshi na ubangiji subhanahu wataala kuma za a baka aljanna wani man khafa maqama rabbih jannatani wanda ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa a nan duniya ya gyara imaninsa da halayensa yana da aljanna guda biyu a lahira saboda haka ubangiji ta maka kyakkyawan tanadi in ka ji tsoron amma in baka ji tsoron haɗuwanka da Allah ba to idan ka je lahira ido zai rena fata anan tsoron yake kuma zaka shiga tashin hankali kowa sai ya tsaya gaban ubangiji Allah ya masa interview manzo sama yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة كوا Allah zai masa magana ba ta finta zai tsaye da kai ya maka interview ya tambaye ka kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk damanka da hagunka ka ne kyawawa da munana gabanka kuma wutar jahannama ne Da haka in baka ci jaraba ba sai a tura ka kamar to kowa yana wannan sa to ina ga kafuri ina ga fasiki wanda ya saba wa Allah ta'ala kaga dole zai shiga tashin hankali to ubangiji subhanahu wataala yace da zaka gani a lokacin da wato ake tsaye da su a wannan lokacin ana tambayansu a gaban ubangiji subhanahu ta’ala ana ce musu alaysa haza bil haq wannan ba gaskiya ba ne? wannan fa wato ba'a ne ko kun san ba'a ko ko kuma ce izgilanci aka musu wato a duniya sun yi inkarin wannan tashi alkiyama sai suka je suka shige ta suka birkita suka shiga wahala sai a ce to wannan yanzu ba gaskiya ba ne? ba gaskiya ba ne? so da kaga gaskiya ne bai isa inkari ba wannan kaman faɗin Allah ta'ala yana cikin surar tur yana cewa afasihrun haza, am antum la tubsirun idan an jefa yan wuta a cikin wutar jahannama ka kama cin su sai a ce to wannan din ma sihiri ne ko ba kwa gani ne a duniya sun ce duk abin da maza sama ya zo da shi sihiri ne wai tsafi ne ba gaskiya ba ne aka bar su suka yi ta tafiya suka mutu sai an je lahira idan sun shiga wutar jahannama yawma yud'una yawma yud'una jahannama da'a za tunkuda su zuwa ga wata jahannama tunkudawa a ce musu hadhihi nari allati hadhihi naru allati kuntum biha wannan ita ne wutan da kuka kasance kuna karyatawa bayan an tunkuda su a ciki to ga wutan da kuka ce ce babu ita babu ita da haka yanzu wannan gatanan a fasirun haza to yanzu wannan shine tsafin am antum la tubsirun ko ba ku gani ne islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ku shiga wutar jahannama ta kona ku ko ku yaƙuri ko kar ku yaƙuri duk ne ana saka muku ne abin da ku kasance kuna aikatawa to da haka sai an dandana mutum azawa ya ce to wannan sihiri ne wannan sihiri ne don izgilanci suka yi tayi a duniya izgilanci suka yi tayi manzo sama yayi bayani akan bishiyar zakum شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في الوجوه كغلي الحميم wannan wannan bishiya wata bishiya ne a cikin wutar jahannama da za da digo ɗaya zai digo a duniya da ya ɓata ruwan duniyar nan gaba da ita ne wanda in yan wuta suka ci suka ci wannan wutan abin nan ta suka ci wannan itaciyan gaba ɗaya hanjin su zai yayyanke amma Abu Jahl ya ce ai wannan wani abinci ne wai wani abinci ne a lahira mai daɗi manzala sun yake ba da labarinsa sai kawo ni abu ya mika musu kamar jibril ya ce ta mu ku yi zakkum kuma ku dan yi jus na sifino ku sha ne zakkum din kaga wannan izgilanci ne to irin wannan ne sai a ce zuk innaka antal azizul karim eh abu jahal ka dandani azaba lalle kai ne mai daraja eh mabuwayi a duniya to ka dandani azabar wutan jahannama kaga lokacin ya kaskanta lokacin ya shiga wato ainihin kaskanci shi tun a duniya ma Allah ya kaskantar da shi a yakin badar aka kashe shi tun bai gama wato ainihin barin duniya ba da sauran ɗarinsa amma ba zai iya kawai ba zai iya tashi ba aka ba wanzu sama labari ga ta Abuja Jahal an kwantar da shi Abdullahi bin Mas'ud wani mutum ne gajerewa da ya je taka wuyansa Ya ce ba gashi ba na taka wuyanka na taka wuyanka yace laqad irsa qaisa markan markan azima <laughs> ce ka hau abun hawa babba kuwa ya kai dan abdu ya taka wuyansa nan ƙaryarsa ta kare ya ce to ba ga kanan ba da kuma shine mai zaluntan mutane shine ya kori mutane daga makka ya kori musulmi daga makka yake cutar da su ya zo yakin badar nan aka gama da shi to kaga sai ka gama duk shekiyancinka to sai a ce kuma akwai ranar da ido zai rena fata ko a nan duniya ko kuma idan an je alkiyama sai a ce to gashi abin da kake faɗa ne to shine ubangiji ta'ala ba sassauci zai musu ba duk wannan abin da suke yi sai ce musu ku ɗanɗani azaba saboda kafircin da kuke a duniya saboda haka azaba ba sa sauki sai Allah ta'ala ya ce kad khasira alladhina kadzabu qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah حتى إذا جاءتهم الساعة الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ubangiji ta lace kad khasiran ladina kazzabu bi liqa'illah tabbas wanda suka karyata haduwa da Allah sun yi asara su ne kafure ba su yadda ma cewa za a tashi alkiyama ba ma'ana sun yi asaran gidajensu na aljanna makoma su wutar jahannama ne ya zo a hadisi man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wanda baya son haduwa da Allah Allah bai zai so haduwa da shi ba me ma'ana wannan maganan wanda ya yadda akwai tashin alkiyama idan ya zo rasuwa za a nuna masa gidansa na aljanna saboda imaninsa da ayyukansa na gari sai ya shauƙin haduwa da Allah Allah ma sai ya so haduwa da shi kaga zai karrama shi kenan wanda ko ce shi babu maganan haduwa da Allah ya kafurce to dai zo mutuwa ba zai so ya haɗu da Allah ba Allah ma ba son haɗuwa da shi kenan ba zai karrama shi ba kaman bako ne idan kana marmarin bako kana son haɗuwa da shi zaka masa tanadi kafin ya zo in ba ka son haɗuwa da shi kuma in ya zo ko oho da haka wa'annan wa'anda suka karyata haɗuwa da ubangiji subhanahu wataala wallahi sun yi asarar lahira lahira kan wahala da su sha babu jin daɗi a cikinta hatta idza ja'atuhum sa'atu har idan alkiyama ta zo musu baktatan kutsum ba tare da shiri ba don dama ba ta ba da notice kawai za ta fado ne ba tare da an shirya ba ƙalu in suka ga alkiyamar ne to sai ka ji suna cewa ya hasaratana wayyo asaran mu alama farratna fiha a bisa sakacin da muka yi a nan duniya ko kuma fiha sakacin da muka yi a sha'anin lahira ba mu yi ayyuka na gari ba ba mu yi imani ba a sai tashi alkiyaman nan gaskiya ne gashi ko alkiyaman yanzu tana tashi ai kowa in ya ga wahala kan zai yi imani to sai su ce hasaran su ta yawa wahum yahmiluna awzarahum alhalin suna dauke da zunuban su ala zuhurihim akan bayan su suna dauke da laifuffukan su akan bayan su munana ayyukan su za su zo a wata mummunan sura kuma a wani wari a sura mummuna in suka gani ba za su so su ga ayyukan su ba munana sannan kuma ayyukan suna wari suna tsoyi amma ka za a tsora musu ayyukan akan bayan bayan su za su ɗauka a bayansu suna tafiya da shi ranar kiyama ana gani ana kallon su Allah ta'ala ce ala sa'a ma zirun ku saurara ku ji da suke ɗauka na munanan ayyukan nan sun yi muni munin ya kai muni yanzu da za a sa maka a talabijin malam a sa wata projector a nuna mana yadda mutane suke ɗauke da zunubansu a lahira yadda kowa yake fama ya faɗi ya tashi zunubi abu ne mai nauyi gashi ne yana ɗauke da kayan kuma zai fuskanci hisabi ai da mun ga abun tashin hankali tashin hankalin da ya kai to shine Allah ta laki ba mu labari da za mu ga wannan da mun ga al'amari wanda yake na ban tsoro to haka kuma za su tashi duk mutumin da ya saba wa Allah ta'ala to zai shi zai ɗauki laifuffukansa wala taziru waziratun wizra ukhra wani mai laifi ba zai ɗauki laifin wani ba saboda haka iya laifuffukanka kowa zai ɗauki laifinsa kuma gashi nan ga dako yana dakon abu ranar alkiyama haka nan idan ka ɗauki ganima kafin a riba nan ma ranar alkiyama za ka zo in saniya ne kana ɗauke da ita tana kuka idan rago ne haka yana kuka akuya tana kuka to haka nan idan ka saci kuɗin gwamnati Allah ya aka tsora ka akan dukiyar jama'a akan shugabanci kasata to za ka zo ranar alkiyama kana ɗauke da shi idan tifa kasata za ka zo kana ɗauke da ita in tirela ne haka idan jeep ne kana dauke da ita idan gidaje ne kana dauke da gidajen in motoci ne kana dauke da motoci in abu mai kuka ne yana ta kuka a dinga jin kukan motoci a kanka fallasa dai uwar ban kawai ana ganin ka kuma ta wani ma yana gaban ka in ya ji kukan motan tana jiri shi ke na sai waya kalla sai wane ne ya saki motan ne ta gwamnati ne ya zata kudin talakawa kowa da kowa duk abin da ka ɗauka kululi ne manzala ta ce duk wanda muka bashi shugabanci wallahi ya zo mana da babba da karami idan mutum ya saci ko da allura ya ta sai ya zo da shi ranar alkiyama ko zare ne sai ka zo da shi kana ɗauke da shi ranar alkiyama so da haka duk dukiya in kuma tarin miliyoyi ne su ma ga sunan dai neroyin za a haɗa su buhu buhu yawa in ka saci biliyan ɗaya za a haɗa ta buhu buhu biliyan ɗayan ka zo kana ɗauke da ita a bayan ka. ana tafiya ana kallo ana nuna ka kai ku duba wani ne fa dauke da kayan da ya tsata ana nuna ka kawai an fallasa ka yau mutum sarahir wannan ranar tana nan tana zuwa so da haka mutum ya ji tsoron Allah halal ɗinsa ya ishe shi ya guji haramun kuma ya guji dukkan wasu abubuwa na sabon Allah ubangiji ta Allah ya kare mu da karewansa Allah ya kara mana imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan mala yake idan liman yana sallah ya zo daidai al'unu da yake karanta salatin annabi me ya kamata mu faɗa sallallahu alaihi wasallam ne ko a sallah yana yin ya zo salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin za ka ce domin shi ma salatin addu'a ne Allahumma salli ala Muhammadin ka ya Allah ka yi annabi Muhammadu salati ma'ana ka kara masa daraja ka kubutar da shi daga dukkan aibi saboda haka amin za ka ce amma masu yin ana su ce sallallahu alaihi wasallam wannan ba daidai ba ne. amin ne muhalli ne na me na addu'a saboda haka an riga an yi salatin kai kuma sai ka ce amin kamar yadda sauran addu'o'i kake cewa amin na'am ya ce malam mutum ne yake wasa da matar shi har mazi ya fita mishi a matsayin azumin shi ya karya azuminsa sai ya biya so da ka zai biya wannan azumin ba yadda ka wasa da iyalinka har mazi ya fito maka ba in mani ne kuma kai babban laifi ma wasu malai sun ce sai kai kafara amma mazi dai za ka biya kai ka jawo shi domin manzo sama ya ce mutum mai azumi azumi zai cece shi ranar kiyama yana cewa rabbi abun nan manatuhu shahawati mana to ta'ama wa shahawati na hana shi cin abinci na hana shi sha'awar sa kai ko sai ka fitar sha'awar sa tunda ka fitar shi kenan kamar ma ka ci abinci ne azumin ka ya karye na'am yake cewa malam idan mutum ne yake yin azumi sai yayi amai to shin azumin shi ya karye ne in kuma ya karye har da kafara ko dai biya rana ɗaya kawai zai amai kala biyu ne idan amai din yarin jaye ka ne ba da son ka ba saboda rashin lafiya ko wani abu azumin ka yana nan bai karye ba matukan baka haɗe amai din ba da ka fito da shi in kuma kai ka jawo amai din to azumin ka ya karye saboda manzal sama ya ce man zarahu alqai'u fala qada alayhi wa man istaqafa alayhi alqaba duk wanda amai ya rinjaye shi ba sai ya rama azumi ba amma wanda ya jawo amai ya fita ko da bai koma ba to wannan sai ya rama azumi kuma rama da zai babu kafara idan amai ne babu kafara don ya fito ne ba ya shiga wani wannan yake cewa malam idan mutum ya yi rantsuwa da fushi a lokacin da ranshi ya ɓaci ya yi rantsuwa to zai yi kafarar rantsuwan ne ko dai E, to zai yi mana inda dai ya yi rantsuwa kulleliya ya dau alkawari wallahi tallahi zai yi kaza ko bai zai yi kaza ba wannan sai ya yi kafara idan ya yi ko kuma bai yi ba saboda ubangiji ta ala ce la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman to da ka Allah ba kama ka irin lagawul yamin ka ce wallahi kaza ba tare da nufin kulla rantsuwa ba ko ka saba ko makamancin wannan amma idan har ka kulla a zuciyanka wallahi sallahi ba za ka yau ba ko da a cikin fushi ne sai kai ka fara in kai wannan abu ce malam wannan take cewa malam don Allah a ja hankalin iyaye musamman mata waɗanda suke cewa ba sa son 'ya'yansu mata su auri mutumin da yake da mata kuma mu a fahimtar masu matan nan su ne suke zuwa mana da maganan aure na gaskiya wannan wannan kuskure ne shi mara matan kan ba zai kara matan ba ne an yi wannan yake fahimta ma da ki ta farko gara kin yi ta biyu ma domin ya fi ba da haushi idan ta zo ta farko ta kare ta sake ta sake daga baran da aka mata kiciya sai ta yi kamar za ta haukace sai ga kuma ita ɗayar ko bata damu ba wanda ta zo daga ba na bata san ma wancan irin wannan zaman ba so ba ina nufin cewa kana ba wa samari aure ba ne ku yi haƙuri mu samari <laughs> amma dai yana tabbatar muku wallahi yan mata akwai wanda suka gane akwai wanda za ta ce ita in ba babban mutum ba ba za ta aura ba sai mai mata za ta aura ayi ayi ta ce wallahi ta sai mai mata za ta aura saboda masu matan sun fi haƙuri sun fi haƙurin riƙe mazan fiye da ainihin matan kai fiye da samari to ke kin tsaya kin ce wai dole sai marar marar mata to ai da wataran kuma zai matan ai don yayi kuma ya zaki ce kan ga matsala ne kin riga kin tsora yarki akan cewa ta rayu ita kadai kuma yanzu gashi an zo an mata kishiya amma in kin nuna mata duk ne da bai mata da mara mata shikenan ai aure kan albarka kawai ake nema Allah ya sa a zauna lafiya shine babba so bana tare da wayannan su gyara halayen su. wannan kake cewa malam a ja hankalin 'yan mata da mata musamman a cikin wata ramadana wajen yawan kallon fina-finai da kuma wasan banza da waya to wannan ko ramadana ko ba ramadana ba baya halatta ko maza ko mata domin wannan neman ta da fitina ne kallon fina-finai da sauransu duk abu ne na fitina wanda zai watakila ta da sha'awa ko a je a ga wani abu na haramci na cakuɗa maza da mata duk wannan bai halatta wa mutum ya kiyaye ya kiyaye idanunsa shine fi masa alkhairi in ka tsare idanunka ubangiji subhanahu wataala zai tsare maka sauran gabanka amma duk wata fitina daga kallo take tashi so da aka ji tsoron Allah ko musamman a wata ramadana da kowa yake kokarin yayi ayyuka na alkhairi Allah subhanahu wataala ya sa ya cikin wa'inda za a yanta a gafarta musu to kai kuma ka zo kana yin abin da Allah baya so kaga wannan ba daidai bane Allah ya sauke wannan take cewa mala a bata shawara shi mutumin da ya zo ta zai aure ta lallai ne ta yi bincike a kan shi ta samu yana aikata abubuwan shirka da bidiyoyi kuma sa'an nan yana bin matan banza kuma shi ne wanda ya dage kuma zai aure ta a yanzu ina mafita mafitan shi ne takura har Allah ta'ala ya kawo mata miji na gari wa man yattaqillaha yaj'al lahu makarajan wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita amma yadda kika faɗa nan in haka ne siffofinsa to gaskiya ba mutumin kirki ba ne. ba a bashi shawaran ki aura ki kyale shi Allah ya kawo miki nagari man taraka shay'an lillahi awadahu Allah wa khairan minhu idan mutum ya bar abu don Allah Allah zai musanya masa mafi alkhairi muna fata Allah ya musanya miki mafi alkhairi ta ce malam a taimake ni da addu'a ni dai ban taɓa yin aure ba kuma gashi aljanu sun sa ni a gaba na rasa inda zan yi da rayuwata wannan kuma yace malamu a taimake shi da addu'a yana neman aikin soja wannan kuma yace neman aiki ne kawai a taimake shi da addu'a wannan kuma yace yayi aure ya dan dauki lokaci bai samu aihuwa ba a taimake su addu'a Allah ba su aihuwa akwai wanda suka rubuta doguwar wasiƙa na cewa shi wannan bawan Allah yana yawan dukkan karatu malam yana zuwa amma ya yi hatsari a yanzu haka ya samu matsala a bayansa wanda kafafuwansa guda biyu duka ba sa yin aiki a sa shi a addu'a al'umma Allah ya yi masa a yanzu haka yana kwance sannan akwai wanda ya ce shi malam yana son zuwa aikin haji kuma ya rasu a can ɗin amma fa wallahi bai da kuɗi ka taimake shi da addu'a da zai yi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya je aikin hajjidin. na ƙarshe akwai wanda ya ce shi akwai budurwar da ya gani yake so kuma ya rasa yadda zai yi ya tinkare ta ya nuna mata yana son ta mala akwai addu'an da zai yi wai <laughs> to wannan ai fi karfi sake na ko <laughs> ina ga ba sa asabati yawa ka nemi sa'ar ka mana kawai amma ba budurwar da za ka ke tsoron tinkara ta ka ai kila ba sa'ar ka bane to ni na ga abin da ya kamata shine ka nemo sa'ar ka wacce ka fi ta aji wacce zaka iya tinkaranta ita ma tana murna cewa ta samu masoyi wannan shine babban shawarar da zan baka in kuma kana da wata ɗabi'a ne ta tsoro wata ta musamman to muna addu'a Allah ya yi maka wannan tsoron kuma shi auren din in har kana da niyan yin sa kana da dan wannan tsoron sai ka gaya wani aje a mata magana ko a musu magana gidansu kafin kai ka tinkare ta Allah ta'ala ya samu dace sai mai addu'a na tafiya aikin haji yana so ya je mutu a can wannan abu ne mai kyau domin mutuwa a makka ko a madina daraja ne manzo sun ya ce man sada an ya muta fil madinati falyamut fa inni sa'kunu lahu shafi'an aw shahidan yawm al-qiyamah wanda ya samu dama ya mutu a madina ya mutu a madina zan kasance mai ceton sa ko kuma mai masa shaida ranar alkiyama to ballantana makka wanda ta fi ko madinan ma madinan ma falala aikin hajjin da ake kuma aiki ne na gafarta zunubai kuma aiki ne na samun na samun aljanna in Allah ya kaddara maka wallahi ko baka da kuɗi in Allah ya kaddara maka mutuwa a Makka ko a Madina wallahi zaka je ka mutu a can ina ji mun yi karatun kwanan nan wa man kutiba maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwa duk wanda aka rubuta mutuwansa a wani gari ko a wata ƙasa wallahi tallahi zai mutu ba sai ya je kasan wata bukata ne za ta kai shi ko ba ka da sisi in Allah ya kaddara can za ka mutu wallahi sai ka je makka kana zaune wani zai biya maka ya je ka tafi aikin haji kana zaune ko ta bukata ta tashi a ce to a tafi da kai nan ka je kai aikin hajjin kuma ka mutu a can in Allah bai kaddara maka ba kuma to Allah ya sa ka cika da imani a duk inda kake kawai ka dage da ibada da kuma roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan imani ka kuma ya baka rahamarsa in Allah ya da duk inda ka mutu babu dama in dai ka shiga aljanna ko ina ma ka mutu ba matsala bane ko a amerika ka mutu babu wani damuwa ko a australia inda za ka shiga aljanna babu matsala ko da baka mutu a makka ba allah ta'ala ya samu dace sauran wanda suka nemi a musu addu'o'i ubangiji ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi mai fama da matsalan aljani allah ya yi mata mata da yawa suna fama da wannan yan mata aljani sun hana su aure da yawa ba wai ba sa son auren ba amma duk wanda ya tinkare su aljani ne yake koransa duk wanda sai ai ta ganin laifin su a gidajen ka ji iyayen sun damu ita duk wanda ya zo ba sai ta kore shi duk wanda ya to ai ba laifin ta bane idan ma ta so ta yi auren wannan sai dai ayi ta addu'a muna fatan ubangiji subhanahu wataala albarkacin ayyuka da muke a cikin wata ramadan albarkacin wannan tafsirin Allah ta'ala ya yaye wa masu irin wannan damuwa na addini ubangiji ta'ala ya yaye musu kuma ya ba su mazaje na gari sauran wanda suka bukaci addu'o'i Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi wanda suke da matsaloli Allah ya ba su mafita kuma Allah ya biya wanda bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu mafita a bisa matsalolin mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين